daga nan sai hadisi ne fara haka الحديث التاسع عن ابي هريره عبد الرحمن بن سكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم وانا حديثي أنكر قوله لقى أبو هريرة limamin masu hadisi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abu huraira sunansa shine abdurrahman ibn sakhar ad-dawsi malamai sun yi sabani wajen sunansa amma wannan da abin da aka tabbatar anan shine mafi inganci wajen maganganu arba'in ne kan sunan abu huraira waɗansu ce abdurrahman waɗansu ce ne waɗansu ce wane ne zance dai mafi inganci shine wanda ya tabbata nan abdurrahman ibn sakar abdurrahman ibn sakar yake rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yake na ji manzo Allah sura da mutum Allah tabbata gare shi yana cewa ma na haikukum arhu abinda na hane ku ga bare shi nace lalle ku rabu da shi tajkanibuhu to ku nisanci shi wa ma amartukum bihi abin da na umarce ku da shi nake ku yi fa'atu minhu mastata'tum to ku zo da wannan abu gwargwadon ikon ku gwargwadon yadda kuka samu ba fa innama ahlaka allazina min qablikum sani dai lalle ya halakar da wanda ke kafin ku abin da ya halakar da su kuwa masa ilimin yawan tambayoyin su wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da yawan sabawa ga annabawansu wannan hadisin abu hurairah ke abu hurairah kuma mun ce sunansa shine abdurrahman bin sakar ad-dawsi kiran annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina amma tare da haka ya haddace hadisai masu dimbin yawa cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yasa shi da yazo madina amma ba dan madina ba sahabbai waɗansu suna gonakin su suna noma wajen suna tafiya kasuwa yace ni ko abin da nake bukata in samu abin da zan ci kawai in na samu abin da zan ci a wannan yinin sai in zo in zauna a wurin annabi bana rabuwa da duk abin da ya faɗa na riki har wata rana annabi ya sa ya shimfiɗa mayafinsa idan ya shimfiɗa mayafinsa annabi sun ce daga yau dinnan duk abin da ka ji daga baki na nan ka haddace cikin ke dauki ka haddace mayafinka cikin ka ya ɗauki mayafinsa ya faɗi cikin tun da garan nan yace duk abin da ya fito daga bakin annabi na haddace shi a nan yana cikin tafsata ba ruwan ba noma ba kasuwanci yace yana nan duk abin da annabi ya faɗa ya rike ba don komai ba dan saboda ya sanar da al'umma wannan abu yake so da dama mutum zai fito daga masallaci sai in bi shi ina tambaye shi fassara wata aya in bi shi ina tambaye shi wani hadisi ba wai dan ba san ayar ko hadisi kila ma na fi sani amma don saboda kowa mutum yake zo mu je gida na mutu abu shi ne zai ce masa ya zo gidan ka yanci abinci ba ka wani izzatun nafs na sahabbai ke wato ba ka yadda su zubar da ruwan su ruwan fuskar suna da ji da su suna son dogaro da kai ba ya son tambaya da ba ya da shi amma zai yi kana tambayar ka me ma'anar aya kaza kuna ta tafiya kana ba shi ansa har sai an zo kusa da gida to kira za ka ga to tun da zo gida bismillah ka ci abinci sai dama abin da nake so kenan ba wai ayat ce ban sani ba yake so ma na aiki kuma an hubu ta libu wannan dama zo abin da shari'a ta yi umarni iri biyu ne ko da a da abin da ke shari'a ta zo da shi biyu ko abin da yake umarni ne ko abin da ke menene hali to wanne ne zai fi zama laifi a yi maka umarni ka kibi ne laifi ya fi girman laifi ko kuma a amerika ka ki hannuwa wanne zai fi girman laifi Allah ya ce kaza kawai sai ta ki wani wurin kuma ya ce kar ka yadda kaza sai ka je kai to wanne fi girma shine malamai suke cewa aikata abin da aka hana ka ya fi girman laifi sama da ka yi sakaci wajen kin aikata abin da kin aikata umarni suka ce saboda mai hannu ba su sauki a gaban da annabi ce ma na haitu kuma anhu kun ta nemo abin da dun da hane ku kun yi tantance bai ce bakar ku yi sai ce mai ku nisance shi ba ma ku kusanci wurin abin ba wa ma bihi abinda ne kan umarce ku nake ku yi da ka ce fa'atu minhu mastata'tu akan ku zace ku fahimta da minhu mastata'tu amma zan umarni ka ce ku yi mastata'tu gurgurdan yadda kuka sami ku asalin sallah ka ya ba ka da lafiya kai a zaune sai ka a zaune ya halatta eh, in lafiya ka yi tsanani sai a kwance sai ka a kwance ya halatta asalin sallah ka yi ta da alwala da fuskantar alkibla sai aka zo baka samu ruwan alwala ba sai kai taimaka kai sallah ya halitta amma inda ruwan alwala ba wani uzuri kuma da ya sa ka alwala za ka yi taimaka kai sallah ta inganta amma tun da aka rasa ba ba a tuni hu man fa fatu yanzu isa ta hanka shine ke yoma asalin sallah ka fuskanci alƙibla sai sai ba kunta a wani gari da baka san alƙibla ba ba ka samu wanda zaka tambaya ba duk inda ka ga dama ka kalla sai sallah ya halatta akwai malaman da suke cewa kai sallah hudu ka kalli nan ka kalli nan ka kalli nan habba an sani ta da yawa abin da shari'a ta ta maka ina ne ka su cikin ka cewa kusa da dukkan zato ina jin nan ne alƙibla ko da ba nan bane ba kai ka wadatar ba sai kai sallah hudu ba inda da san sirrin jayanin ne nan zan sallah sai sallah yanzu a rubar gani masa fasu ba a sunin su masa fasu lokacin sallah ya kusa fita sauna kaɗan ba ka samu ruwan alwala ba ko ruwan wanka ba ka samu kasar da za ka yi taimawa ba sai ce sallah a haka ba a sunin su masa fasu kada ka ce sai ka je neman kasar da za ka yi taimawa neman ruwa har lokacin sallah ya fita ba kai ba wannan kuskure ne muhimmancin lokaci ya fi muhimmancin sarki inna salata kana da al-mu'minina kitabun mawquta aqim salata li duluki shamsi ila ghadati al-layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda aqim salata tarafa an-nahar wa zulfa min al-layl inna al-hasanati yuzhibuna al sayyiat dhalika dhikra lidh-dhakirin muhimmancin lokaci ya fi muhimmancin sarki saboda haka idan abu guda biyu suka faru ga ruwa can a nesa in ka je lokacin sallah zai fita amma ka yin sallah yanzu a lokaci babu tsaki kuma lokacin ta bai fita ba wanne ya kamata ka yi ka tafi ɗauko ruwa har lokaci ya fita ko kai yi sallah a haka ba alwala ka yi ta a cikin lokacin ta yin ta a cikin lokacin ta shine bin ya cewa ma amartukum bihi sa'atu minhu mastafa abinda ka sami iko annabi ya umarce ka da sallah sallar nan ba ita kadai ba sai ya ayyana maka lokaci ga kuma lokacin ka samu ga kuma aikin sallar za ka iya yi yanzu sai ka zo ruwa ne ba za ka iya ɗaukowa ba don yayi nisa sai ka yi sallar ka haka ina fatan kun fahimta da kyau yace fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum sanidu abin da halakar da wadanda suke gasan ku kasaratu masailihim yawan tambayoyinsu yawan tambayar siya suke tambaya a wadda ta halatta a wadda ba ta halatta ba tambaya irin wadda ta halatta irin wadda kake son ka fahimci wani abu na hukunci na shari'ar musulunci wanda ka jahilce wannan wajibi ne ka yi ta fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamu har annabi a haka da shi in kuntum fi shakkin mimma anzalna ilayk fasal allazina yaqra'una alkitaba min qablik in ba ka abu ba wajibi ne ka tambaya kafin ka aikata shi duk abin da ka jahilci hukuncin su na shari'a wannan lalle ne irin wannan tambayar abin ya boce wajibi ne ma musulmi yi ta amma irin tambayar da shari'a ba ta so ka yi tambaya dan kure dan ka kure mai karanta suwa ko ka yi tambaya dan izgili dan ka yi izgili ga mai karantarwa wannan irin tambayar da wato mutane maka suka rinka yawa annabi sallallahu alaihi wasallam su tambaye shi wani abin da sun san ba zai iya yi ba su ce sai in yayi wa qalu lan nu'mina laka hatta tasjur lana min al-ard yanbu'a suka ce ba mu imani da kai har sai ka bubbugar mana da idaniyar ruwa mu ga ruwa na fita cikin garin maka ana wahalar ruwa أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة كبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ كبير جسد جندا ويسي أكثر مصر ملو لنا الرواح ko ya kasance kana da wata babbar gona mu ga idanun ruwa na ta gudana a cikin da gorama a cikin sahara inda ba a tsammanin ganin ruwa ko ya kasance ka rubuto mana da sama ta faɗo kalle da kake faɗa ko ya kasance ka kirawo Allah ya zo tare da mala'iku su biyo shi a gidan Allah ko ya kasance kana da gida na zinari da azurfa bulo din da simintin da komai da fenti na zinari an sarka kafin sama ko kawai mu ga an zo maka wata matasakala ka tattaka tana hawa sama ko da mun da kana tattaka dan fa walan nu'min lil ruqiy ba za mu imani da hawan da ke sama ba hatta nazila alina kitaban nakara har sai ka sauko da wani littafi ka za mu karanta mu ga an ce kai manzo ne zuwa gare mu tambaya ce kan yau fahimta ko ta rukuli to irin wannan tambayar ita ta halakar da waɗanda suke kafin in ka ga an zargi tambaya a cikin nassin qur'ani ko nassin hadisi to irin wannan tambayar ake zargi ake zargin mai ita dan ba tambaya ce ta neman fahimta ba haka kuma yana cikin tambayar da malamai ke zargi gare fa shine ka tambaya abin da ke faya da amfani wanda aka ce ilmu hula ya zuru wa jahaluhu la yanfa in ka jahilce shi ba zai cutar da kai ba in ka san ba zai tsara ma ko da daraja daya a cikin imanin ka ka rinka tambaya kan waɗansu al'amuran da suka faru bayu baya wanda kafilan su bayanin su dake dake bai ba ko a sai dai an kawo su a gumulce kai ka rinka tambaya bayani akan dalla dalla kamar alƙalan da aka yi takara lokacin da aka kawo zakariya izilkuna aka kawo kai maryam wajen wato abin wajen kaliban zakariya kan cewa waye zai rene ta izilkuna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam suka ta alƙalan su don yin takara a ga wane ne ya rene maryam to sai wani zo tambaye ka wannan alkalin na menene da kara aka yi su da karan gerenu da na dawa ne ko gamba ce ko menene farare ne bakaki ne yanzu an ka san wannan me zai kara ba in ka jahilci wannan me zai rage maka to duk wannan ba ka da amfani irin wannan tambayar ko bayanin cewa lokacin da fir'auna ya bi annabi musa da rinduna dubu nawa ya tafi da ita jama'a ta sannan wani irin sirbi ya dora wa dokinsa sannan dokinsa fari ne ko baki ne ko ja ne ko mai wankan tarwada ne me za ka karu a cikin wannan in an sanar da kai me kai hasara in ka jahilci wannan yana daga cikin tambayoyin da ba a so ka yi tambaya a kan wani abin da bai riga ya faru ba haka kawai ka kirkiro inda kaza za ka faru menene hukunci wannan akwai malamai da dama da suke da irin wannan kuma haka yake samun malamai na fiqh ma suna musu rabbi ana kiran su suna ara'aytiyuna ara'aytu law kana kaza ma ma huwa al-hukm law law hasala kaza ma huwa da kaza zai faru ne ne hukun sai su da'ahu hatta yahsul thumma nufi bar zai faru sannan ka zuwa baka fatawa in dai faru fatan zai san yawan fatawa to duk wannan tambayoyin suna cikin abin da ba su tambaya kan wani abin da baya da amfani a duniya ko a lahira haka kawai kawo ta tambaya mara ka'ida ko tambaya kan abin da yake nassin qur'ani ko nassin hadisi bai tabbatar da shi ba ko tambaya kan abin da yake in ka jahilce shi ba zai cutu da kai ba in ka san shi ba zai amfani da kai ba ko tambaya ta ta'annuci domin yin karkure ko don bayar da jarrabawa game da wanda yake karantawa duk wannan baya cikin tambayoyin da suka kamata ɗalibin ilimi yayi irin wannan tambayoyin su suka halakar da waɗanda suke kafin wannan ɗan kuma suka rinke wa annabawa har a cikin annabi Musa a harin Allah a jihar sai inda kai annabi ne nuna mana Allah mu gaske jini da mu haka da suka zo wani zo tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunan ma'aikina mun ne zai faɗi ba wajen kuma annabi sai sunan ma'aikin ka uzafa ita ma idan Allah ra kuma ta tabbata aina zan ganta yanzu me wannan fatawar wata fatawar ce kuma wannan la kuma sa mata waye na zan je gani wani kawai da kallon annabi ina mahaifi na yake ya riga ya mutu tun lokacin jahiliya me ya matsayinsa wannan ya riga ya wuce karfe tambaya a kansa sai Allah ya saukar da aya yake fadakarwa ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya in tubu da lakum tasu'ukum irin wannan tambayoyin ba a san su da haka irin ne tambayoyin da suka abin nan amma tambayoyi na neman fahimta wannan babu ne shi sa harun sahabi bi ka kai sahabban annabi da ladabi suke tambayoyin da suka yi masa inda za a bi su za a kirge su saboda galibi sukan zila qur'ani ya zo ya bayani in ba su fahimta ba ne sai su tambaya sai a yi musu bayani kawai amma kafin faruwar hukunci ba sa kirkiro shi haka sabon annabi ta kawo abin da ya halakar da su kasratu masairihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da yawan sabawa da suke wa annabawan za su tambayi annabawan hukuncin kaza a faɗa musu kuma su saba wannan hukuncin dan sauran to wannan sai ya kai su zuwa ga wanda take zuwa ga ranar halaka to dan haka mu ma ba a son yawaita tambayoyi sai fa cikin abin da muka ga zalunci hukuncin sa muke da kishirwar sanin su dan mu bauta ma Allah da ki wannan ya zama wajibi ga musulmi mace ko namiji ya tambaya kai amma zo abin da ka da bukata duk abin da yake ba zai kara ma komai ba dan ka san shi ba zai rage ma ba dan ka ga shi to wannan karka fata wa al'ummar musulmi ma lokaci wajen ba da tambaya da kuma ba ka ansa a sai ka shiga wani abin da ba